إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كيمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت مكسابة أتيك من كراتم من تفسير أولا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو جمعة tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zama daidai da ashirin da biyar ga watan mayu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha takwas muna na cikin suratun duka a yau insha Allah ta'ala za mu tafi daga aya ta goma ayan da Allah ta'ala ke cewa fartaqib yawma tati as-sama'u أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم الله تبارك وتعالى يا تورو da gargadi wa kafirai ya ce fartake bi ma'ana ka saurara yau mata ce sama ubi mu mubin Ranan da sama za ta zo da wani hayaki wanda yake bayyananne yarshen na wanda zai lullube mutane gaba ɗaya haza azabun alim wannan azaba ce mai raɗaɗi. malamai suna da fasara guda biyu dangane da wannan hayaƙi da yake magana wannan hayaƙi a nan duniya ne ko kuma gobe lahira ne tun da an ce fartaƙib yau mata sama'u bai dokanin mubiyin kuma yakshan na wanda yake lullube mutanen nan mutanen duniya ne gaba ɗaya ko kuwa ana nufin mutanen makka ne kawai ko kuma waɗansu kafirai ne ko waɗansu mutane ne wanda bala'i zai sauka gare su ko ranar takin alkiyama ana nufin mutane dukansu wannan hayaƙi zai lullube su akhrajal bukhari wa muslim wa ghayruhuma imam al-bukhari da imam muslim da sauran malamai sun fitar da hadisi an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah shi ƙara yadda da ki qala yace inna quraishan lallai quraishawa lamma sa'asaw ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da suka saba wa manzon Allah bayan an aiko shi zuwa gare su suka ki bautan Allah da'a alaihim sai manzon Allah ya yi musu addu'a bi sinina kasinai yusuf wato da ainihin shekaru kamar shekarun da aka zabga wato mutanen annabi yusufa shine wanda Allah ta'ala ya ba da labari cikin suratu yusuf za su yi noma na shekara bakwai wanda za a samu yabanya da albarkatun ƙasa masu yawa amma kuma daga baya za a samu bakwai wanda za a yi fari mai tsanani mutane za su gigice su lalace saboda haka za a koma ana cin abin da aka tara a shekaru bakwai inda suka gabata to shi yasa lokacin da manzo Allah ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi abu ya ƙi ya ƙi cinyewa waɗannan mutane ƙuraishawa suka ƙi yin imani alhali su ya kamata a ce sun fara imani da manzon Allah amma ba su yi ba yasa manzo Allah ya yi musu addu'a ya ce ya Allah ka ɗora musu shekaru masu tsanani kamar yadda ka ɗora wa mutanen annabi Yusuf alaihi salam ba sabahun ƙoƙon saboda haka sai aka samu ƙarancin ruwa ƙwarai hata aka lul'izama sai da aka wayi garin mutum yana so ya ci nama sai dai ya ci kashe. inda yana so ya ci nama sai dai kashe, bi ma'ana dabbobi sun wayi gari gaba ɗaya kwanjamammu ne in dai mutum zai ci to sai dai ya ci kashe fa ja'ala rajulu yanzuru ila sama sai ga mutum yana kallon sama mayarama yara ma bainahu wa bainaha ka hay'ati dukan sai ga kaman abin da ke tsakaninsa da sama wato kaman hayaki ne baya maganin sararin samaniya saboda tsaban yunwa saboda tsaban yunwa min aljahadi ga wahala ga yunwa shine fa anzalallah Allah tabaraka wa ta'ala da man ya saukar da haka yace fartaqib yawma tati as-sama'u bi dukhanin mubin ku saurara ko ka saurara ranan da sama za ta zo da hayaki wanda yake bayyananne فأتوا رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan hayaki ya zo ya wahalar su bi ma'ana da yunwa ta zo ta wahalar da su ya kasance suna ganin wannan hayaki shine suka zo suka samu manzon Allah wa qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah istaqillaha limudar ka roƙi Allah ta'ala ya ba da ruwa wa kabilan mudar mudar asalin ƙabilun larabawa kenan kabilan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda mudar yana gaba da ƙurai kun san gaba da gabanta to amma dai an fi ambaton ƙurai saboda shine yafi shahara to akwai mudar kamar yadda yake akwai wato fihir shi ma suna ambatawa yana suna ɗaya daga cikin wato kakanninsu to saboda haka suna roƙon manzo Allah ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ruwa, fa haka da halakat duk ƙabilan mudarawa sun halaka, fattaƙe, saboda haka ya mazu Allah ka roƙon mana Allah ya ba mu ruwa mai albarka. Fattaƙa shi ne manzo Allah ya roƙi ruwa, fattaƙa kuma aka kyayar da su wannan ruwa, ko Allah ya kyayar da su wannan ruwa. fanazalat shine aka saukar da waɗannan ayoyi amma dai Allah ta'ala yake duk abin da aka dora musu idan sun zo sun sadu da sun tuba to in aka ɗauke musu azaban to za su koma gidan jiya dama Allah ya riga ya ambace wannan yayi bayani shi yasa aka ce ba za a halakar da al'umman manzon Allah farar ɗaya ba amma kuma akwai wahala akwai annoba akwai fitintinu iri daban-daban kamar yadda muke gani a yau Allah ya tsare mu to shi yasa Allah ta'ala yace fartaqib ka saurara ana magana da mutum ɗaya ne amma ya shafi jama'a masu yawa yawma ce sama ubi dukhanin mubin ranan da sama za ta zo da hayaki bayyananne yakshan nata wanda yake lullube mutane ya shafi kowa da kowa shine wato yunwa na tsawon shekaru bakwai haza azabun alim wannan ma wata azaba ce wanda take mai radade su kuma za su zo suna roƙo Allah ya yi musu wannan wannan kenan su malamai suna fassara wannan hayaki zai zo ne ranar takin alkiyama wanda zai mamaye mutane ko da yake a ƙarƙashin wannan akwai waɗansu ƙanana ƙananan fassare-fassare akwai ma waɗanda suka ce ranar yakin badar shi ne za a gwada musu irin wannan hayaki na kashe-kashe masu yawa wasu kuma suka ce a maganan yakin badar zai zo nan gaba sannan kuma akwai masu fassarawa da cewa yau matace sama ubi dukkanin mubin wannan alama ce ta tashin alkiyama idan aka zo ƙarshen duniya to akwai hayakin da zai mamaye ko'ina wannan hayaƙi yana ɗaya daga cikin alamu manya na ƙarshen duniya kuma sai dai an samu hadisi wata rana manzo Allah ya haɗu da wani wanda ake canfa shi ana dai fargaba dangane da al'amarinsa ko ana taraddadi da shakku bai girma ba yaro ne ƙarami. amma yana yin waɗansu abubuwa shine sai Mazu Allah ya hadu da shi yace na ɓoye maka wani abu yi kuma tarar sai yace ai abin da ka ɓoye mini hayaki ne Mazu Allah yace Allah ya kaskantar da kai ba za ka taɓa ketare abin da Allah ya yanka maka ba hakika hayakin da annabi ya koye masan ya canka shi yasa yake ba su tsoro a wancan lokaci ana ganin kamar ma dujel ne kamar dujel ne wanda idan ya rika zai bayyana ya addabi duniya kamar yadda aka yi ta bayani maza Allah ya ce na ɓoye maka wani abu ya ce ai hayaki ka ɓoye mu saboda haka ya faɗi abin da aka ɓoye masa maza Allah ya ce Allah ya ƙasƙantar da kai ba za ka taɓa wuce matsayinka ba ko kuma abin da Allah ya yanka maka ba da wannan da ya girma ya zama fitina amma dai ƙarshe wato an kashe shi wajen yana yakan musulmi wannan shi yake gwada cewa ba shi ne dujal ba domin dujal wanda zai iya kashe dujal shine annabi isa alaihi salam abinda nafsi ya tabbatar kenan amma kowa ya haɗu da ki to lallai dujal ya fi ƙarfinsa sai dai idan ya haddace ayoyi guda goma a cikin suratul kafi kuma yana yawan maimaitawa Shi ne kawai zai samu sauƙi. maza Allah ya ce da dujel zai fito ina tsakanin ku zan yi muku maganinsa. amma idan ya fito bana nan to famru'un wato kowane mutum ya kula da kansa shi ne mutum ya yayi ƙoƙari ya kiyaye dokokin Allah sannan kuma ya haddace waɗannan ayoyi to amma ya kun ga hadisi ya ba da labari Dujel zai kama wani bawan Allah kaga wala Allah yana karanta waɗannan ayoyi guda goma ko baya karantawa amma zai kama ki. zai ce masa ne Allah ya ce ƙarya kake yi kai ba Allah bane ya ce to ai Allah ɗin wace sifa yake da ita wanda kai kake gani na mamaki ko abin nan sai Allah yana kashewa yana rayarwa sai ya sa a kama wannan a sa masa zarto a raba ki gida biyu idan aka raba ki gida biyu sai ya taka ki daga kafa har zuwa ƙeya ko zuwa kai sannan ya sake tsallakawa ya koma ta ɗaya ɓangaren bayan ya tattaka ki zai koma gefe kuma ya ce masa to taki sai ya taki ya ce yanzu kan ka yadda ni ma Allah ne yana kashewa ina rayarwa sai ya ce ai yanzu ne na daɗa gane tsiyanka da ya kai ba Allah bane kai ba kowa bane kai dujiyar ne to amma dai aka zai wato barki tun ba zai iya yi da shi ba amma dai ka ga da farko ya riga ya raba shi gida biyu kuma ya tattaka shi to wannan yana daga cikin aikin dujal wanda zai bayyana ƙarshen duniya Allah ya kare mu don haka anan mala yace ba da an wasafa Allah ta'ala al-mushrikeen bayan Allah ta'ala ya sifanta mushrikai bi annahum fi shakkin min at-tauhid wal ba'd lalle mushrikai suna cikin shakka dangane da tauhidi da takin alkiyama wa da kuma ikon Allah kan al'amura zakara ta'ala yau mil azab sai Allah ya ambata mana sifofi na ranar azaba alladhi sayahillu bihim fi dunya wal lahira, wanda zai faɗa gare su duniya da lahira to kaga nan ma yayi dabara eh yau yawma ta'ti as-sama'u bi mubin yakka nasa nas hadha azabun alim Wanda ya gwada duniya da lahira duka na'am tahdidan lahum wannan domin ya zama gargadi ga kafirai wa ya talle rasuli domin a rarraki manzon Allah a kwantar masa da hankalinsa wa ya ce a tsohon? lalle waɗannan mutane duk wa'azin da ake musu ba za su ɗauka ba ba za a yi kwaɗayi wajen imaninsu ba bai ragami min him. duk da yawan gargadin da ake musu wa izharil mu'jizat da kuma fitar da mu'jizozi masu yawa wal bayyinati ala yadi rasulillah da ainihin ayoyi bayyanannu a bisa hannun manzon Allah wa wasafuhum lahu bi annahu wa wasafuhum lahu bi annahu da yadda kuma suke sifanta annabi da cewa mu'allamun majnun eh duwazin da annabi yayi sai su ce wannan ana koyar da shi ne amma mahaukaci ne ku kyale shi mahaukaci ne in an jima kuma su ce matsafi ne idan an jima su ce mawaki ne in an jima su ce boka ne to kame kame suke yi sun rasa abu guda ɗaya wanda za su jefi manzon Allah da shi yasa Allah ta'ala ya ce fartake wato ka saurara yau mata ce sama'u ranan da sama za ta zo bi dukkanin mubin da hayaki wanda yake bayyananne ta tawaddun min Allah wannan fa alƙawari ne daga wajen Allah wa tadidul lil mushrikin kuma gargadi ne ga mushrikai yaqulu Allahu fihi linabiyyi wanda Allah yake fada wa annabinsa fantazir al yawma ka saurari ranan to ai kaga ba manzo Allah ne yake jiran azaba ba manzo Allah ne yake jiran wannan hayaki shi ai wannan hayaki ba zai masa illa ba tunda shi amintacce ne yardacce ne a wajen Allah subhanahu wataala to amma sai Allah ya ce fartake shi yasa malamai suka ce ana magana ne ma waɗancan kangararrun fartake bu to amma tun da an faɗa musu maganan baya ba su yadda ba su saurara ba to wannan ɗin ke sa aka juyo kan wanda ake masa magana tunda da ki mai hankali ne mai sauraro mai da'a yasa Allah ya ce fartake yau ce samahu bi dukanin mubin na'am alladhi tati fihi as-sama' wanda sama za ta zo bi hai'atin da wani yanayi dukani alwaze. wato kaman ainihin hayakin nan dai da ka sani hayaki mai yawa almuntakir fil wanda zai watsu a sararin samaniya wa hadha dukhan bin nisbati lil madi shine mala yace wannan hayaki idan muka dauka wanda ya gabata ne wa ma asaba quraishin shine abin da ya samu quraishawa min aljalab na tsananin fari wal da ainihin rashin ruwa muddata sab'a sinin na tsawon shekaru bakwai bidu'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda addu'an da annabi yayi hatta kana rajulu yara min shiddati al wanda mutum yana gani saboda tsaban yunwa yana ganin me ma baina sama'i wal ardi dukana hayaki tsakanin sama da ƙasa lidafil basar wa zai gane saboda ido ya riga ya yi rauni kuma ido ya karkace yana ganin abin da bai kamata ya gani ba shine kamar yadda muka buga misali a baya idan mutum yana yana jin yunwa ko kuma bacci ya kama shi sai ya rinka ganin mutane biyu biyu biyu amma in ya ce ya ƙoshi don ba ya sa'a ba har ɗiban ƙwayan ka sai ya gani saboda ya ƙoshi amma akwai yunwa sai yana ganin kamar bibiyo bibiyo haka yake gani to irin wannan ne ya same su kama ta kaddama fi bayani sababin nuzuli an ibn mas'ud radiyallahu an kamar yadda muka yi bayani a baya aw huwa gubarul harbi yawma badrin wadansu kuma suka ce wato kura ne na yaƙi ranar badar to kaga ma banda kashe kashe kenan domin ranar da aka yi yakin badar an yi gumo kwarai da gaske an yakin badar ne a zamanin annabi a wace shekara a wace shekara shekara ta biyu bayan hijira aka yi wannan yaƙi na badar kuma shine gagarumin yaƙi na farko wanda manzon Allah ya yi bayan ya yi hijira zuwa birnin madina ya fita ya je ya hadu da kafirai ba tare da yarjejeniya ba asalin abin da ya fitar da manzon Allah da shi da sahabbansa ridwanullahi alaihim shine sun fita ne saboda su tare fataken ƙuraishawa waɗanda suka dawo da dukiyoyi mai yawa daga ƙasan siriya za su ƙarasa wato garin makka ko birnin makka tunda lokacin da manzo Allah zai fito da shi da zafansa sha nan sun hana su ɗauko duk abin da ya kamata su ɗauko. aka ce Suhaibur Rumi lokacin da ya zo ya ɗauko dukiyarsa ya ɗauko matarsa da ɗansa kawai sai yan iska suka zo suka tare bayan gari suka ce ba yadda za a yi ka bar garin nan ka koma birnin Madina don ka karɓi musulunci da waɗannan abubuwa na farko ka zo garin nan su ulukun lamalalak ka zo garin nan haka tantaran baka da komai na biyu ka zo garin nan baka da mata saboda haka na uku baka da ɗa a garin nan ka samu kuɗi a garin nan ka samu mata har mata haifa maka ɗa to mu ba za mu yadda ka bar mana garinmu ka bar garinmu ka kwake mana arzikin garinmu ba ba za mu taɓa yadda ba shi ne suka riƙe dukiyar ya ce bai dame shi ba shi zai hijira tun da an bar masa matarsa da ɗansa ƙarshe ma yan uwanta suka zo suka riƙe matan suka ce ai babu dangin iya ba na baba tsakaninku a garin nan ka zo ka same ta ka aure ta saboda haka ba za mu barka ka bar garin nan da wannan mata ba suka kwace ainihin matan ba zai kwace ɗansa ne ai ba zai yi ba idan ya kwace ɗansa kuma wannan ai rashin tausayi ne to amma su kuma ‘yan uwansa sai suka zo suka ce to wannan mata kuma ba za ta tafi da wannan ɗa ba shi ne aka kama kokuwa ana fige-fige ana fige yaro har aka cire masa hannu guda daya amma dai ƙarshe shi wannan su haifu sai da ya kama hanya ya tafi ina ya tafi sai da ya tafi birnin madina ya yi hijira haka ba tare da komai ba shi kaɗansa To wannan misali ne guda ɗaya mutane da yawa sun bar dukiyoyinsu a birnin makka saboda bai su isa su fito da wannan dukiya ba to dalilin da ya sa Allah tabaraka al'a ya bada dama wa musulmin da suka je birnin madina da su je su tare waɗannan fatake dama ne ta da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma da alaikum duk wanda ya muku barna kuma ku yi masa kwatankwacin haka wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi sai dai wala in sabartum la huwa khairul lisabirin abinda Allah yace kenan to shi yasa manzo Allah sai yace za a je a tare waɗannan to wani ma kawai sanda ya dauka tunda za a je a tare fatake ne to kaga idan fatake ne da sanda kawai zai iya koran kowa to sai da aka je kuma fatake su riga sun tsere da suka ji labari musulmi sun fito za su tare su sai suka saki hanya suka bi farauniyar hanya suka kubuta to maza Allah ya riga ya fita shi kuma jagoran fatakin Abu Sufyan har ya aika binnin Makka cewa ku yi gangami ku kamo hanya ku zo da sauri domin ga 'yan tsokanan nan sun zo za su tare mu amma dai mun samu mun kubuta tunda an ce da ya kubuta ma ya aika musu su koma sai wadansu daga cikin suka ce haba sai ka ce mata ai mu mazaje ne tun da muka fito ko to sai an yi yaƙi sai an gwabza in ba haka ba wannan rai ne da musulmin madina suke mana ba za su taɓa bari ba ashe Allah tabaraka ta'ala ya riga ya kaddara za a kashe na kashewa za a kama na kamawa to ranan da aka yi yaƙi ba su ji daɗi ba saboda musulmi a lokacin ba su wuce ɗari uku da goma sha wani abu ba sannan kuma kafirai suna ainihin wajen dubu ɗaya amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kawai ya na wa yasirun suna kashewa suna kama fursunonin yaƙi. wani abin takaici ma a wajen kafirai waɗanda aka fi kashewa manyan mutane ne jarumawa waɗanda aka fi kamawa manyan mutane ne jarumawa wato talakawa sun ta tserewa kenan haka Allah ya kaddara Sun wani talaka ka kama kima ma damuwa ne eh kai da kanka za ka sake shi saboda damuwa ne haka Allah ya kaddara domin abin yi ciwo a cikin bukatan waɗannan kafirai ɗin su gane cewa addinin Allah gaskiya ne kuma Allah ya yi taimakonsa wa manzo Allah da magoya bayansa domin ya gwada musulunci shine addini da gaskiya to bar addinin gargajiya da bautan gumaka da bautan wani Allah da sabon da suke yi wa Allah su dawo zuwa ga addinin gaskiya to wannan rana hayakin nan da suka gani ko ƙuran nan da suka gani shine fartakif yawma tati sama'u bi dukanin mubin kaga wannan fasara kenan wa amma din nisbati lil mustaqbal amma idan ka duba dangane da abin da zai faru nan gaba wa huwa amara wannan hayaki alama ce wa alamatu min ashratis sa'a alama ce ta takin alkiyama alamu ne na tashin alkiyama yankusu fil ardi 40 yawman wanda wannan hayaki zai kwanaki 40 a duniya kafin duniya ta kare kakat haythu yasaru fil fada gubaru ta inda za a ga kura shine wannan hayaki ko kuma guguwa ina jin guguwa ya fi muni ko shine wanda zai zai rikita kowa gaba daya to a cikin guguwan nan ma mutuwa za ta zo ta ɗauki mutum ma ba zai ganta ba bale a ce ya yi fada da ita aw gairuhu ka dukan ya jalul jawwa muslima wanda zai sanya sararin samaniya ya kasance mai duhu gaba daya wa hadha ma akada hul ulama fi nihayati alam wannan shine da malamai suka tabbatar wato abin da zai zo a ƙarshen duniya fartake ya kai mai hankali wato ka saurara kai taka tsantsan yau matakin sama ubi dukhanin mube ranan da sama za ta zo da hayaki ne to ka tsoraci wannan rana ka yi taka tsantsan ka shirya ka kintsa tun kafin ranar ta zo wannan fassara kenan to kaga kowanne aka dauka wannan ma'anar tana iya mikewa shine ya shan nasa a zabun alim to amma kuma idan wannan abu ya faru mai mutane za su ce rabbana ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ذات يا ربنا وبنجدمو كاغا أن ربنا هكا يزو زلنسا باب يا ربنا اما كما da ba kawo yaɗin ba sai aka ce rabbana maimakon rabbuna farkon magana kenan to tun da kaga an ce ya an ce rabbana to kar ka zo da guntun larabcinka na hawunka ka ce kai wannan aya fa akwai gyara rabbuna ya kamata shine mubtada to wannan ya fi karfin mubtada e ya rabbana ya din sharewa akai bi ma'ana ya ubangijinmu rabbana kif anna azaba. inna muqinun ko muqinun ya Allah ka yaye mana azaba lalle mu dinnan masu imani ne ay yaquluna za su ce ya rabbana ya ubangiji akshif anna azabaka ka yaye mana azaban ya Allah inna musaddiquna billahi wa rasuli idan ka yaye mana azaba za mu yi imani da Allah za mu yi imani da manzonka aw in kashafta anna hadha al'azaba aslamna wa amanna lalle in ka yaye mana wannan za mu karbi musulunci za mu yi imani wal muradu bil abinda ake nufi azaban nan dai wanda muka ba da labari a can baya bi ma'ana alju'u yunwa eh alladhi kana bi sababihi wanda a dalilin sa ne quraishawa suka yi ta ganin kaman hayaki ne duk duniya gaba ɗaya saboda tsaban yunwa to suka faɗi wannan kuma manzo Allah ya addu'a ka yaye musu azaba amma kuma suka koma gidan jiya eh angulu ya koma gidansa eh ko angulu na mace ce ina jin a hausawa suna ce angulu ta koma gidanta na tsamiya ko amma ina jin ayin gattacciyar hausa angulu ya koma gidansa na tsamiya eh an kore ki an kore ki sai zaki dawowa mutumin da ya bai laifi ya koma ya koma ruwa ya sake jika kenan Allah ya kyauta eh wa ma fil mustaqbal amma kuma dangane da alaman tashin alkiyama to fa huwa azabun ashad yahdathu qabila sa'a shine azaba mai tsanani wanda zai faru kafin tashin alkiyama wa yakunu min ashratiha wa alamatiha wanda zai kasance alamu ne tashin alkiyama wa hadha ka qawlihi azza kaman falin Allah ta'ala a cikin waɗansu ayoyi kamar haka walau tara da ce za ka gani ya kai mai sauraro ya zo alannar yayin da za a tsayar da su a gidan wuta Allah ya tsare mu wa qalu sai kaje suna cewa ya laitana ya kai tonmu nuratu wala nukazziba bi ayati rabbina da ma za a mayar da mu duniya mana da ba za mu karyata ayoyin Allah ba wa nakuna minal mu'minin da za mu kazace daga cikin masu imani sai mala'iku su kai karya kuke yi ko da an mayar da ku duniya to za ku koma gidan da za ku koma ruwa wa qawluhu jalla wa ala da faɗin Allah madaukaki wa anzirin nasa yawma yatihimul azabu kai gargadi wa mutane ranar da azaba za ta zo gare su fa yaqulu alladhina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci kaji suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qaribin kai mana jinkiri zuwa ga wani ajali na nan kusa mana ka ƙara mana koda ɗan ƙanƙani ne nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul za mu bi ko za mu amsa kiranka kuma za mu bi manzonka sai Allah ta'ala ya ce kai ina awalam takunu aqsamtum min qablu da ba ku ne kuka yi ta rantsuwa ba malakum min zawal cewa ba za ku gushe daga duniya ba kuna ce ko da kun gushe ma za ku dawo to yanzu kun zo lahira an tsayar da ku akan wuta za ku ce wai za ku koma duniya don ku gyara ƙarya kuke yi to wannan an kwatanta mana cewa in dai kafirai ne ko duk wanda Allah ya tsine masa to duk yadda kai da shi ba zai dawo kan hanya ba amma kuma kai ba za ka bar masa wa'azi ba ba za ka bar karantar da shi ba tunda baka san abin da Allah ya rubuta cikin lauhul mahfuz ba eh baka sani ba Allah ta'ala ya riga ya kaddara dan wuta ne ko dan aljanna baka sani ba duk iskancin mutum da tsiyan da yake yi idan Allah ya ga dama a ƙarshen rayuwarsa sai ya tuba kuma duk wanda ya tuba ya gyara aiki taballahu alai Allah sai ya yafe masa a ta ibu adh zambi kamar la zan lahu duk wanda yake tuba daga ainihin laifi kamar ma bai da laifi idan ya tuba kafin ya koma ruwa sai Allah ya ɗauki ransa to kaga wannan yi dace otomatikali dan gidan aljanna ne kuma za ga wani gagin nan ana duk salloli tare da ke ana ayyukan ibada tare da ke yana iya ka kokari wajen da'a wa Allah to amma karshen rayuwarsa sai lalace eh kamar yadda manzon Allah ya abinda zai rage tsakaninsa da aljanna kamar zira'i ne fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar eh sai aiki irin na yan wuta yake nan sai ya shige ta Allah ya sauwake saboda haka duk lalacewan kafirai da kuma lalacewan musulmi to addu'a ake musu za a ci gaba da karantar da su wannan shine aikinka abinda ake bukata kenan ka yi duk shine nau'in bauta hatta ya'tiyaka al yake, har mutuwa ta zo ta same ka kan yanayin haka wannan kenan to sai Allah ya ce mai أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ويوضع كل أوكا roƙon da suke yi ɗin da gaske ne na faɗin su cewa rabbana khif azaba inna mu'minun kuna ganin da gaske ne suke faɗin wannan magana wai ya Allah ka yaye mana azaba mu dinnan masu imani ne Allah ta'ala yake anna lahum zikra ina wa'azi zai musu amfani ina tunatarwa za ta yi musu amfani ba zai musu amfani ba wa kad ja'ahum rasulun mubin hakika annabi ne ya zo gare su kuma sun mace an wanda suka juya gabarin sa wa qalu suka ce mu allamun majnun eh abinda suke faɗi kenan a gabansa za su saduda idan suka je gefe sai su ce mu'allamun majnun wai wani ne yake karantar da shi wani barume shine yake karantar da manzon Allah kuma manzon Allah ma mahaukaci ne su faɗa masa maganganun da basu dace ba yasa Allah ta'ala yace ko da an musu wa'azi ba zai musu amfani ba kamar yadda yake faɗa a cikin wata aya yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a lokacin mutum zai shiga taitayinsa amma shiga taitayi din ba zai masa amfani ba saboda wannan halakakke ne Allah ya kare mu to amma dai duk da haka ina son roka to Allah fa gafuru rahim me yawan gafara ne mai jin kai kuma Allah mai tausayi ne to tunda Allah yana da tausayi shi yasa yace inna kashiful azabi qalila inna kashiful azabi qalila innakum a'idu to ka ji gaskiya Allah tabaraka wataala ya riga ya gama labari yace inna mu nan idan an roƙe mu to kashiful azabi qalila za mu koranye musu azaba amma na kankanin lokaci duk zaman da za ka yi a duniya kankanin lokaci ne eh idan mutum ya tafi lahira shekaru nawa zai yi to a duniya kuma yana tsammanin shekaru nawa zai yi eh da yanzu kai saurayi mai inji shekara nawa kake tsammani za ka yi shekara nawa kake fata yanzu yana jin kana da shekara talatin ko bai kai talatin ba kana da ikirin da biyar to kana fatan za ka yi nawa tamanin ko tamanin da biyar ko ɗari ɗari kake so ka je hanya ba kwaso da faɗi ba kuwa ya garu ɗari to Allah ya baka ɗari masu albarka to amma in ka yi ɗari ka tafi lahira da ki kun ba da amsa kun ce mutum ya tafi lahira bai san yawan shekarun da zai yi ba shi yasa ko da shekaru nawa ne kai a nan duniya to dai kalilan ne eh dan kalan ne dangane da lahira to shi yasa ko Allah ya kuranya wannan azaba kamar yadda yake ya ce dan kankani ne na kankanin lokaci ne inna kashiful azabi kalila, za mu kuranye shi na wani lokaci mu dan jaraba ku amma kuma mai Allah yace innakum aidun wallahi kariya kuke yi sai kun koma sai za ku koma kariya kuke yi sai kun koma halaka ku ne kawai amma ba zai hana ayi wa'azi ba shi yasa duk wa'azi ba a bari duk lalacewar mutane a ci gaba da wa'azi ko ba komai albarkan da ake samu a karkashin wa'azi wannan yana taimakawa yanzu a Najeriya za ga duk inda ka je wa'azi yake yi duk inda ka je tafsiri yake yi amma da yawa daga cikin mutane mabannata ne da yawa daga cikin mutane mabannata ne kai su ma kuma su tafsirin fa ba a kyale su a baya ba wajen barna sai karka ɗauka masu sauraro ne kawai don za ga waɗansu malamai ne ana ta fama da su ko cin amana ko cin mutunci ko menene ko girman kai ko wulakanta jama'a za ga ana ta fama da su abinda suke halal ne ai ba halal ba ne to haka ma masu jin ayoyi eh su ma ba basu a baya ba saboda haka gaba ɗayanmu ne sai dai Allah ya gafarta mana ai inna sanarfa'u ankum al'azaba lalle za mu ɗauke muku azaba zamanan kalila zamani ɗan ƙanƙani kuma za mu yi muku jinkirinsa amma dai za ku koma gidan ruwa za ku koma wannan kwatankwacin abin da aka faɗa ne illa kauma yunus mutanen annabi yunus lamma amanu su ma fa imani suka yi da suka yi imani Allah ta'ala ya ce kashafna anhum azabal khizi fil hayati duniya. sai muka yaye musu azaban wulakanci a nan duniya wa mata'anahum ilahin wa mata'anahum ilahin wannan kalima na kira ce ga jaruwa majurur sai Allah ta'ala ya musu jinkiri zuwa wani lokaci to ko shekaru nawa zai kai dan wani lokaci ne kawai to wanda yi imani ma bai dade ba balle kangare. wanda yi imani ma an ce dan kankanin lokaci ne balle kuma wanda ya koma ruwa gaba daya shi yasa za ga wani lokacin da yake cikin talauci yana wa Allah idan ya samu kuɗi sai ka ce ba shi ne a da ba lokacin da mutum bai da lafiya gashi nan yana kwance idan zai tafiya sai a rike shi sai ga carbi ne ma a hannunsa yana rike da carbi yana ta sallah da salati yana ta istighfari amma yana murmurewa yana tafiya ko ina da abin nan kaga ta'asan da zai rinka yi wallahi sai abin ya baka mamaki to haka mutane mafiya yawa suke yi to shi yasa aka ce wanda ya imani ma yana da'a wa Allah ba tsawon kwana za a ƙara masa mai yawa ba balle kuma wanda yake sakon Allah wannan abin tsoro ne kwarai da gaske wa takhirul azabi ila yawmil qiyamah sannan kuma ga azaba wanda aka yi jinkiri ranar takin alkiyama idan mutane sun roƙa Allah ya yaye musu damuwa to akwai mutuwa kuma idan aka mutu za a yi takin alkiyama to ga magana takin alkiyama yawma nabatishul batshatal kubra yawma nabatishul batshatal kubra inna muntaqimun to albatshatul kubra mutuwa kenan ko takin alkiyaman gaba daya ranan da mutum za a danke ki ya tsaya a filin alkiyama wallahi kana kwanci a kabari ko ka ki taki sai ka taki dole don gara ma ka taki da kanka kan mala'iku su taso ka kwarai da gaske a filin alkiyama yasa Allah ya ce yawma nabatishul batashatal kubra ranan da za mu yi danka babban danka to shine waɗansu ke fassarawa da mutuwa domin mu yanzu abin da ya fi ɗaga mana hankali mutuwa eh idan da an ce kawai za a tashi wata rana kawai sai mu ji ana yi kuwa ana ce yau ne takin alkiyama to dai ka ɗan more abin da za ka more to amma mutuwan nan da ake yi kullum to wannan shine takin hankali Ya yasa dan adam idan ka fassara masa yawma nabtishul batashatul kubra cewa ranan da zamu yi danka babban danka don kaje masa mutuwa ma yadda zai yi tunda duk wanda ya mutu kiyamatu matuho, alkiyamansa ta tsaya kuma ya riga ya kaɗe ya gama yawo sai wanda ya yi imani kawai Allah ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya ce inna muntakimun ya ce wallahi sai mun rama kuma rama gayya saboda haka ya fi muni kuma baya da daji shine inna Abin abinda Allah ya ce kenan sai mun yi rama kon gayya ba kun yaudare mu ba mun saukar da azaba bayan kun yi barna kuka yi ta roƙonmu a yaye za ku gyara halayenku muka yaye muku sannan kuka koma ruwa to Allah ta'ala ya ce inna muntaqimuna sai mun rama sai mun yi ramakon gayya wakila aka ce wato innakum muajjaluna ila azabin shadid lalle ku za yi muku jinkiri zuwa ga azaba mai tsanani idan kun lalace huwa azabun nari fi yawmil qiyama azaban wuta kenan ranar takin alkiyama shine yawma nabatikul batashat kubra ranan da zamu yi danka babba inna muntakimun wallahi lalle mu masu ramako ne wato azaban wuta kenan gaba daya yasa ko ka ki tasowa da kabari taso da kai za a yi a hanka da kiyanka amma wanda kaga mala'iku suna masa rakiya to wannan babban mutum ne eh suna masa rakiya duk inda ya je in ya tsaya su ma tsaya in ya yi gaba su ma su yi gaba kana ce abinan abinan ko ku ja ku ba da hanya manyan mutane kenan yan aljanna annabawa da manzanni da salihan bayi to Allah ya samu na cikin wannan group din eh amma wanda kaga an ta soke yansa balle ma kaga kafafuwa a sama to gafara kana ganin kafa a sama kai yana kasa to ka bada hanya Tun ba haka bature ka zai yi zai haɗa da kai dama ana koroshi shi ne Allah kyauta to shine ka gyara halin ka tun daga nan duniya Allah ma ba zai haɗa ka da waɗannan ba ذلك اليوم الذي يكون فيه البعث الأكبر والعقد الأشد ranan da za a samu tsanani da kuma kamu mai tsanani wa fihi nan taqimu ashaddal intiqam shine Allah ta yace a wannan rana ne za mu yi mummunan ramakon gayya ay nu'aqibu ha'ula'i al-kuffar wadannan kafirai azaba za mu musu wakila ce kama ruya an ibn mas'ud kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ki kare yadda da shi ko za a bangaren tafsiri za ku ji ana yawan kiran abdullahi dan mas'ud saboda babban jigo ne da abdullahi ɗan abba da ali bin abi talib da ubay bin ka'ab waɗannan a cikin sahabbai su ne suka fi shahara a fagen ainihin tafsiri amma oga na kwata-kwata wanda yake kan gaba shine abdullahi ɗan abba hibru hadhihi al-umma wa turjuman al-qur'an eh Allah tabaraka ta'ala ya riga ya baki saboda me saboda manzo Allah ya masa addu'a manzo Allah ya daki sa. yace Allahumma faqihhu fi dini wa allimhu tawila yace Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassaran alqur'ani shine a ta'wila anan ba wai tawili ba kwane kwane ba haka ake nufi ba ana nufin asalin fassaran alqur'ani kuma a zamanin manzo Allah yana daga cikin yara Abdullahi dan Abba duk abin da aka fala har cewa yake yi duk abin da aka fala har cewa yake yi saboda ba da damuwan awu ba da damuwan matarsa bai da damuwan 'ya'yansa amma yanzu wani yana nan yana jin tafsiri amma hankalinsa yana gida duk abin da ake faɗa din da ke ba bai fahimta saboda me saboda akwai aradu yana jiransa a gida shi yasa ba zai taba fahimtar abin da ake ake magana a kai ba to shi yasa lallai ana fahimtar cewa duk mutumin da baya da aure idan yana son ya cimma wani buri a rayuwa na inganta abubuwa zai cimma amma da zaran ka yi aure to shi kenan duk wannan farin cikin nan da ake yi ka bashi sati ɗaya sati biyu sati hudu musamman ma a yi aure babu gana da yawa sai eh, ka bashi sati ɗaya sati biyu sati hudu an yi aure babu gara da yawa sannan ya ci bashi daman matsa masa aka yi shi ashe ya ba da lokaci amma aka ce ina tun da aka ɗauro shi sai aka jawo shi to a sati hudu ɗin nan sai ka samu yana ta rikici da matan tun ba a je ko ina ba to fi layi in haddan qur'ani kake haddan nan za ta zauna dama kai ka saba kana hadda a ɗakin ka to ɗakin yanzu akwai arado a ciki to ina za ka iya yin hadda ka zauna ba shi yasa ya ku samari ku gane musamman waɗanda yake ba su da a to mutumin da yake da mata kuma za a kira shi saurayi ne ai duk mutumin da yake da mata ya sha kwana eh zai jira abin da zai biyo bayan kwanan amma kaga mutumin da baya da aure to fa Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukkan dama idan sana'a kake yi ka tsaya ka mai da hankali in neman kuɗi kake ka nema da gaske idan karatu kake yi ka mai da hankali saboda kana wuce wannan waje to damuwanni iri-iri za su hau kanka to amma idan ka samu wani abu ka riƙe ko ka ƙware to ko kana cikin damuwa za ka yi aiwatar da waɗannan abubuwa ba za ka sha wahala cikin rayuwa ba to wannan shi ne. don haka abdullahi ɗan abba sai ya kasance ya yi fincin kau kuma sai allah ya masa tsawon kwana yasa ya daɗe yana karantar da al'umma ya kwashi ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan tafiyan manzon Allah Abubakar bin Abi Quhafa ya karbi kalifanci ya kwasa a wajensa bayan sa Umar Umar dan Khattab shi ma ya karba ya kwasa nasa sannan kuma Usman bin Affan ya zo yi shekara goma goma sha ya kwasa da gare shi tana Ali bin Abi Talib shi ma ya kwasa da gare ki shi sa duk ɗalibin da ka samu zai yi karatu wajen wancan zai yi karatu wajen wancan zai yi karatu wajen wancan ba kuma hayaniya yake daukowa ba to za a wayi gari duk malaman sannan da yake karatu a wajen su sai ya zamo ya fi su saboda kowa da inda ya kware shi ya sa za ga wani zai je wajen wannan ya dauki littafin kaza ya dauki na hawul larabci ya je wancan ya dauki balaga na larabci saboda ya fi kwarewa ya je wajen wancan ya dauki tafsiri wajen wancan ya dauki hadisi wajen wancan ya dauki fikihu to fa zuwa waɗansu shekaru sai ga duk waɗannan malamai ba su yi sa'a ba sai sun dawo gaban wannan sai dai yan abin ya kwace shine kawai to saboda haka dalilin da ya sa Abdullahi dan Abbas ya kasance a gaba gaba kenan amma fa ba shi ya fi su shekaru ba amma dai waɗannan guda hudu ɗin nan su ne ƙwararru shi yasa za ga sunayen su yana yawan zuwa a ainihin ɓangaren tafsiri to abdullahi da mas'ud ya ce innahu mu badar ya ce na naftihul batashatal kubura ya ce to wannan ranan badar ne wannan ma ɗin nan da aka magana wato mu badarin ranan badar kenan ranan da aka yi mummunan damƙa wa kafirai da tsuda zo muka yi bayani cewa waɗanda aka kashe mafiya yawa manya ne waɗanda aka kama su su manya ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa addinin Allah wannan kenan lama adu ila takzibi wal kufur yayin da suka koma zuwa ƙaryata ayoyin Allah da kafirci ba da raf'il azabi anhu bayan an ɗauke azaba ga barin su in taqama Allahu minhum sai Allah ya ramakon gayya da gare su bi waqa'ati badrin Shi ne aka yi yakin badar qala ibn mas'ud ne abdullahi dan mas'ud ke cewa mummunan mumunan shi ne damkan da aka yi wa kafiran shawa a ainihin yakin badar wa zahiru sai dai kuma an samu wata fassara wanda yake zahiri kamar yadda ibn jariri tsabari da ibnu kasir suka rinjayar na zalika lalle hakan wato ana nufin mulki yama. ranar takin alkiyama ne wa bihi qala al-hasan al-basri wa ikrama fi asah riwayatayn eh ana maganar takin alkiyama ne saboda haka akwai fasara guda biyu kenan kuma dukkan su suna da ma'ana Allah ya taimake mu sai bayani akan firauna wani babban jigo amma na tsiya eh wani babban jigo a duniya wanda ya abin da ya ga dama saboda ba abin da Allah bai baki ba amma bai gagari Allah ba karshe Allah ta'ala ya halakar da shi da shi da mutanensa shine Allah ce mai ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين قولك وضعنا آيوي دب بياني ne na ainihin manzon da aka aika zuwa ga fir'auna da mutanensa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad fatanna qablahum hakika mun fitini al'umomin da suka zo kafin waɗannan kangararrun kafirai din waɗannan kafirai din ba su ne na farko ba kuma ba su ne na ƙarshe ba ya kamata a ce su yi la'akari da waɗanda suka shuɗe kafin su su zo me ya faru to ga misali nan kauma fir'auna mutanen fir'auna وجاءهم rasulun karim lalle manzo mai daraja ya zo gare su wani manzo kenan shine annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo gare su ga abin da yake ana du ilayya ibadallah ya ce ya Allah wato ya ibadallah ya kubayin Allah to ku zo ku dawo zuwa gare ni ku bauta wa Allah ki kadai ku karbi abin da na zo muku da shi kada ku kangare wa Allah Ta ala Allah kada ku yi girman kai ga Allah lalle inni atikum bi sultanin mubin lalle ni zan zo muku da hujjoji bayyanannu waɗannan su ne mu'jiza ko mu'jizozin da Allah ta'ala ya baki kuma ya ƙara da cewa wa inni ustu bi rabbi wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an Ya yace wa inni ustu bi rabbi lalle ni ina neman tsari da ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijin ku an tarjumun kada ku yi me kada ku jefe ni kada ku tsine mu ku saurara ku ji abin da zan fada muku na'am وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي to ku nisance ni kada ku cutar da ni. amma idan kun kuskura kun taba ni to Allah ba zai kyale ku ba dama abin da yake bukata shine a bada dama wa ainihin masu wa'azi ko ma mai wa'azi yayi ta yin wa'azi ko da kai ba za ka karba ba to kar kai tannaki. in ko ka ce za ka yi tannaki to Allah zai gama da kai eh ko ba za ka dauka ba ba ruwanka ka wuce kawai in yazo an je lahira kuma ayi wancan hukunci daban saboda ka ji ba yi aiki da shi ba amma ka ji baka yi aiki da shi ba kuma kana son ka yi tarnaki to Allah ba zai kyale ka ba ina fata an gane to wannan maganan annabi Musa ne aka kawo mana wato ja'ahum rasulun karim shi wannan rasulun karim ya ce an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa Allah ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun Ya ce, wa in lam tu'minu li fa'tazilu wannan yana ba su shawara a dunkule kenan karin bayani sai darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kada kunna shi